أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إبقى تعدي تبتا تتنى الله yaji bari kai be lokacin banin ne <clears throat> lokacin gai ne lawai be shiri ya baye te musulunci na na idiyaye daga ne power fm na ci bida babun nona na maza na gokala shiri kago shiri nana mai alhaji sani bello to insha Allah karim manna abi ba bayani yayi nan nana sunna mai abdulkadir bin sulaiman bangaye ni tona ma abi mangana sunna mai yahaya muhammad daga yi kuta bidawa nan ba waya sai ji dana ibi wani jige da bukata ya karin bayani na 070 66 82 9577 081 34 805395 to insha Allah al-karim higacha akar maka Allah idan yana kayan da babu farko na nan gai ne ina na ya zabe wa ma rashin lafiya da biyu amma rashin lafiya na ngwa hankali biyu ya hujji ba da wannan to amma hali haliya na jisa kwai shafata ni ga ko kuma dake na bi baulina ko kuma suna na shariya ke jana ba wuce na gadon wai bai ina nauna ta akara maka lawo ke za na limini wuli ka sa ga gawa ibadan na jinan بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma ya mu allima Adamu wa Ibrahim wa allima wa ya mu fahimu masu rai ma lafahimna. Jami'ar Musulmi ji e bayan ya e gana ya e gangi cikin nina. Aba keda ya Musulmi wo ma ana ewa ganin biyun ya ngayatun ibada wuncikwun na da zumo ma, wun gagagun wun daliliya wa ji sallah sai liliga da biya huma ewu na gwa ko musulmi shi musamman ba ta shi aja sai zozo bai al'amarin sallai lokaci na aga da batana ku ta asibiti ku dambo ku da mici bejicho becicin wayo ebe na abeke da an kali na kankwace musulmi wana zai so mini kiwe teri zai gagabi wina zai layi wina zai gobi wina matuka da da ya ke zane na jikere an kali da na bi wani tun fiwo ga sallaye wajibi mutati ubo sallaye wajibi mucin ya ba kan kici salla wajibi ci ya ci zabun gai lokaci na an gobe zai ke na to mutu hali ne da yin na nan kin do ya legwa ko ba tun ta ci ya ga da hali ya ba ta zai biyo zai lo mutu ya kira na ngala ji kalita fe tiya kendo na ya ji kulla ji ganbe ba ta taci un dalili ebu de buji to to har wasu zan da ci ya jaji dalili gani mi dalili ya yi e ti mi dalili ya na gabo man ji ji bayani ke da addini ya musulunci addini ya sauki ngala to ce gayi mini qur'ano ga wa ma ja'ala alaikum fid din min haraji akika ilai zotuye adinin na ba na tsoyi tunye na kuye ya ji sauki yayi ejin kendo na gafin yana banga coto ce ke gani gan yuridu allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ya musulmi ji sauki funfa ya alamar ya ce aga ila da tuwa adinin na yi wala yuridu bikumul usra in dundu na gafe ezo wala na yula kya bayani bando coso ce ga yi ga fattakullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u ya musulmi ji e taso ko gurgudu ya juwe ya mai shi tukwa ba wani toce mai lamai tu ba wani toce bogo jama'ai musulmi ji lokaci na musulmi gabe da batana ene wana wula mini wuli wula lulauji wula kiwu gangani bai shi ka tetengi na da gani biyu ebuna alula gaju ga shika titin gina da bai a na a'a shika wuce ko tiya yawo lamini mun gabi wi a da kai zawo mana na ga kaida amma iza ga da shishi kenwa limini wuli na wa gbatan ebuna kafilu na daga ni na ko kwa wani sun dawo to mu beja amfani be nuwe batan be abiye ma ko kwa eti na dagani bia wina mbe azo na gema wala ya tapake halo eti nana to aga wala no cici wala to gani bi taimama jama'a musulmi shi to al'amarin e na e wani salla wuje na yiga zo na. e wani watu kan da ce za ju ta asibiti zai ja biyu na, zai ja lara ta jibe na pata waju ta yi tiri amma sallah a ṣe waya bai ugala wa gomisa amma sallah gusun na wa lai da babe shi sallah ya wa muke a wujiwo sallah batan na wadda ba ku guda ne kpanki ya ma wadda kiwa da taya so ce ya ci sallah na na jiwo ta na bu yi to ya ji musulmi shi doro na wa maya waya na matuka da yi da an kalin ya kasan laga kun ji foro ji kokari gani bi wani wuli dalili ga galili da zama wula sallauci kabo ma wajen amfani wa gani bai noya wajen amfani gani bai taimamai kabu da zawa wa diko ko ya dalili cin do caji kana lili ci tofe mu ko wa train ko ya e bogi ndoci waji ka na lilici wala oke bo nlagu tiwu ngagwa tiwu wula egwanna egwagu babu na na wata jikan dana wala zuwe yebu a wuga la zuwe buzo kan ga wa laufin gwanda guba ba wa taimama gumi da wani hadisi ya amar bin yasir na nabi wuce imama jina hadisin na gamman ya hadisi ga adi hadisi na ta zai ta ima majan akon na na hadisi ya al'imamul buhari ganibe musulmi ken ga ji ta ima na dawana agwa wala hake ji kana lilici zuni ga waluke bu egwan na ganci wace wallawan fin fuska wai waga ya lufi fuska zo wafe lufi gwandagu ba ba yi ga lugwata gwandagu ba ba hadisin na ngayi hadisi na man jiga ta zugana bugo jama'i musulmi ji tai mama afani da wannan kabo nuwa ya je amfani bai zai ya zai yi wana sa alamarin na sa alamarin na ko mu ji alula bai cita cin ko ma mu ji tai mama kabo wa ji to tai mama wa yiri ya ke zai bataya e bagnalona na iga sok dana to gotsoye la to a ga wato nan yi wuna ya gwana batun wai wani allah ba da zamani wani so ce waje sauki yi. zai ja macin da biyu na ya rabbi sagu yi na kena so ko foyi gan bai bata da irin dore to ya waga ya na jin ya zanna na ya ji wuta ya mama ko mai ya ji wa alula wage wọ́n ji wa ya ji ti dìgbà fedin wa ya ji fedin ti mulakacin gwalo yakin ko yin gwafi ko lazumo yakin ɓata bayanin bidan littafi jau ito alamarin na gafere shi ya bayan ya giyo ba ta tace a yi zaɓata ba zo biyun zanen na ji sallah waje damuwa ya e gwana wuji wo daga asibitin na sai ku sha wani ji faruwa gwa ko amma junga ne sallan na na ji wuta ya ce mai da jama'i musulmi shi iga zo zo bai alamarin sallah ya ma ngala nabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi ga idza amartukum bi amrin mi gaje furu bi tin mini tin ibada jo fa'tu minhu mastata'tum e bedu yin gorogodo yin jiwe gorogodo na waga jin wana a ga wajin ga ga sai waga cima e bana wujiwo akagwa ga yawo batan na ba wujiwo e pakiyama waga na wana zaguki lalu asibiti shi biya za kuki kuki wato ya lula da yayin waje a cikin wadda abin al'amari ke ya shegba jebu da su tosho amma jiza na ga idanu ga ya ci koshe wadda bugu jama'i musulmi ji santu na wani iga zozo gani bi al'amari ya sallaye ma ya gi na ga macile da baton wani wuwa lo ya kasalla ga kun su mutu ka da wuga ku kuke ba zuru be lasari magribe ishe bona kafilun na shari'a da shi ebo ya zonna na muda ba ku bayan batana amma idi ga laye ma wato ya ji gashe su mata yamanci wa mayamanci e wa ma da batan cikata wadda sun ba ya funuwa ya tun zuwa ya ji damuwa bai gan ibadun ya haki yore e a addu'a alkhairin dorowa ba ya ti hidima ne wani ga fere ya ga unye gbada al'amarin na ga ta tebure en dorowa ga tebure yadda da wani bogo yi swaze jinyeyi na na nusa ode chikata o mayo nda nusa yo yeji yo ode tsasoko o mo tsa haki san tu be to alkhairi ne e bona jinjin ya doje e boyi jin doje foro be to alkhairi kendo na qur'anu gana wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd za uche chi doje yo bwe za bwe chi doje yo jama'a musulmi jin na gayi gorogoro e ala alamariyan bayanin na boyi ga sai zai je zozo bai sallai irikin da na soci jijin mandoci ye min ya suratu maryamo ga fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salat wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna gayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-janna wa la yuzlamuna shay'a igafe atba'u dedeji ya zai buru jima ngayi a zuwa usula zai ji toci jiye ga jema didi jayo iza e jayo na bibbiya a jiza kirkija mini ne wugwa ga aga gaji zaban zashi na ngayi a zuwa usula aga sallata ya ke a ji damuwa sallah a ji da lokaci ba a dunin jiji a tsa shirati wuja a tsa rukuni wuja wata ba wushawa ta alama ya tuwe na je safiya e na je bayan gbana su ko tsa ibe kira ci ne. Ba a kan hukan lawa. jama'a ya ci da wo bayana ni da wani to iga gada iga gina ide ya yi baci na maya gani misali adi bayani ne manji manji shi dole fuzu maso yiyo etiya ebe lati socio bi anabi muhammadu bi zanaji soci lara gani ya mulke ba yi fi gwabana bi mana da shi ciji kina na alkurana su gana tiwula wa rasula wa ulul amri minkum tamam ni ke fun amala yayi lo baya edo sisi yino ani ge shido daga no sai fo daga no sai jo ada no sai kin pata ke muamala yayi lo bana ke yaji lo bana sai yi musulmi to alhamdulillah wa musulunci ade na ulugwana edufeza wangi zikpata ijele wamipau ena ke gumbe yin kiyama wana wamipau to mini ya ba wuna jibiya yi ita al'amar ya ezoshishi jona watun adi hadisi wunci kuna goye ke na al'arba'unan nawawiya wana nga hadisi ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya gani gaga addinu nasiha to a tún ànábì fẹ́ dín sàhábà sí dín òdù fẹ́ lo ẹnẹ́ṣì àdínì na ìnà sí àná mini ubonga wàlẹ̀ àìmàtìl musulmi wà àmàtìhìn na sí ìwúyọ ya ti ṣe musulmi shi ganbe jama'ai musulmi shi bai ne to a tún ẹnẹ́ṣì wa ga yi tsa lobe ya zuci shi na karkashin hadisin na waga da shirin ya al'arba'unan nawawiya ya shek muhammad salihu al-usaimi nku annasi'atu atube lil umara nasiha na e waga yitsilo bai zo na mini ya nasiha bu ai e, da diga tishiwayo gaza bi akide gaza na jiji tishiwaya ma ada ga musulmi dana kin pata e da jibi shi ti, ke tujiye na ai e da jin kya kimiye kinye na ke tuyen tajiye na ai da ga lalle lanna tishi mi guwo wani wa ulil amri minkum e eh, waga ya je tishi tishi na ma ya mitu tishi na mu yi tacin ya musulmi jan mine ne waga yi ya tishi jina waga yi bolo bolo ya tun alkhaira ji e ga umi ba ya ga lami da kin fenya ma a ji foro be wangi ya mitu a ka dede ya tsaya gambe dede wuce ya tsaya a ci ga abe ganye jina yaji na sokowa na a ga e ga lamituwa ma ibuna e nabi sallallahu alaihi wasallam ga innama ta'atu fil ma'ruf e lamila to yanzu ce tiya bolo bolo na waji foro be ina la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq musulmi ma kya ta wa buji sharati ya a ga e tsuji lotun kazan lemba da wucewa wa ga lamituwa a wani sharatu ya kendo ya manci waye shari'a musulunci ga kawaye waci ƙur'anu ga wasu sahibu ma fi duniya marufa fedun wangi su haki haya ndabe ya wayo to yi na ba san cayo aji musulmi wato so ko ga haki da ya wasu inal na bi walidaihi husnan suya a ga ta tishi wayo wani sharata ga sai tishi wayo ga sai zai taso komi gunci na kan gawa lamituwa aibu ya ti shi mini na siya jin ruwa ga wala wasu daga aibu mi ba ma amma ya ga gaga wasu sun ki aibu wani gwa a'a ezo shi ci ya ja na siya a mawujin fili ba ya wani to hadisi ne wugwaya ba gigwayen zai jin ezo shi na siya na ga inda sultan inda a ga fili ba ko min bariti ba ko bai wai ji wazi shi na ba babu a ga wajen mutunca ko ga wai ta gaskiya wa ko ga wai juna siya inda sultanin ja'ir wa huwalo ko ka wasika yi gala usama ya gin zaid wato iza ife jun damuwa ga wajen ya zushe lokaci na siya kiwu ga bayan ga yewa ga na siya ne ga junan bengan yaye gala kai da musulunci aqida ya sahaba jiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e waga wajen zaci na siya siyafin liba wulo kawo sai kayu zai ja sabu na tuwafi nga yi kayi da muciko na man kirkiji ta tuba na e zuto ya e ya ga kafira e ya ga kafira ibu na nabi sallallahu alaihi wasallam ga illa an tarau kufran bawaha sai ga bile kafirin ciye biyayin eye beye bawahan aiwa bihan bayyinan kashan kafirinci dana otun ezochiji wani ji suje da ya kuti ko ya ji sokoto ko ko ya ji anabi toko to na gai kafirinci karara amma a gan wani ji kaza wani ji kaza madina wale yana shari'a ce da gani bai fahimta godin na jiya e waga musulmi so akida wulo bai zoci na da miniya na fiyo ngala man wuci kunne ga sharan yan al-arba'un an-nawawiyyo Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ga yabona zan ga ci hikke hake zo cijiya har tuku bana egman nawo be egman jikwe waju dagwa a gana a gana a gana su a ga gan wa fe macire da ya so ijo na yabona umman mi da danga zan do ci ba o ganga ke tika so lu ije gwana bogo je mai musulmi ji iga da karkashin hadisi ne ga addinin nasiha na ya le an nasihatu lil umara kin bai jin zaci nasiha ne da yiriya bojine waga ijin lobana na gayi ba wuya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gurgudu yin mu'amala da wani ne waga ijin lobayan zaci jina to alhamdulillah to shi yayi koyi tulo wani gani ne a ah, ya tashi man ke musulmi ya ba fitine ya no tuta kpu ya bi fitine ke musulmi a pe minu pe ya bi fitine yi na to jama'i musulmi shi ega e na ega gici gina ega bin wuce kuyo musamman hali na idaini yana ya ekwe tishiwa tishikin ya nigeria gani bai zai ja da fedun egi majalisa ji senator ji bai egi house of rep ji bai ya gabana na ji a bai shi mituya na house of assembly ji to a tun ɓata gwako zawon giji yana jaye kwanan la'ayin fitina ya tita a can sai wajen musulmi sa ci ta cin gan da fitina alkhairi da ba ngalato ce ga yi ƙur'anu ga wataku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ya musulmi je tsati ta ya gani be fitine gani be sun gani na tsoye ga usaye wa ka ce na ji suye na kawai yana ya gife na ji da suye na ya na ji da fin wiwi ko shanisha ko totolin endore fifi a ce ishegi musulmi ji tina na ebo a saki ya ya si siyasa wana ya na ji su ya na ya zu sayen wa ka ce bare wa tuti man ce jiri na ji ja lafiya na bugo jama'i musulmi ji al'amarin ya ebodi na je bi kakayin ya zabe ne wa jidana isa titaci gaji sitina da sha ni jewoma da na waga wajen fitina wadda sha ne dini ba na sha ga alamarin ji e waga wacce waya gani bai fitina alamarin na jo alkhairi da ba ga tobo apc ba za wuma ga tobo pdp ba za wuma kiwa da taya socho e mana waga cin kabarai a jin waga apc hari a jin waga pdp hari e ga adini wa sha ga adini wayo kiwo je e tuna sadin wai ibada jina. gan bi aqida wangi na kici wa bebe yau ina jin wa guna da wannan bugo jama'a musulmi ji musamman ba rufu ji ya lasan tuya do ji ikarai ga tobo deji na gazo ba ko fo deji ona da za girai ma alkhairi da ba ebon zanna na wai sake ya bubu da na zanna kauka kwanna de waje waya wai yuzu shi nga lamare waje waya wa fondoro ga da sama bobe mare wale giwujiya shi makanta waje ba sashi fi yakin din ba waje talaka ga jimini oguma ga tobo diego ara yawon lada asare wama ayamanci oji kufi fitina wama ya da fiye boza ndoce wama en fin na ji kpata ramu yau wani je ji musulmi ci ita tutaci aduwa wai soku ya zakirki sa zandoro na gaga fi amfani ya jama'a musulmi shi ko jama'in kinji cala alkhairi in eh, wa ji ala alkhaira ji baya a kan waye dede na je bici wuna yana so ku tazagara gani biyu yawa da wani galigoye watawa ma e wani al'amarin fitina nabi muhammadu saitu sallallahu alaihi wasallam hadisiyan abu huraira na al'imamu buhari bai musulmi gobe na anabi sallallahu alaihi wasallam ga yi gasta ta kunu fitanun ya belle ke ya jiye etikin bo wale kendo na ise pata da kiyana ya a oke bbc ya a o voice of america a o jama ya wato ise pata fitina buda to alikawali wuyoyin to a na gagan na gashi zo hadisi al-buhari ganga muslimi gasa ta kunu fitanun ya bele mu macile shi ke ya ji rayi wa bedaza etien kimbo amma nabi gawai setu ga alka'idu fiya khairu min alka'in za fedu da shaniyar al'amari fitinan na nawa wuda alkhairi ga zai dubaro da bana a ga wagiyo na a cabu walka'imu khairu min almashi a ce ga zai baro wuda wani mu ganya zai dasa da bana walmashi fiya khairu min sa'i zai mai dasa da bana wuda alkhairi ga zai bayan zuwa etiyan yau da bana a ga wadda ta shabo annabi ga fitina ga da sai zandoro ga de bai wa bana wudulu ba faman wajada malja'an aw mu'adan falya'u bihi galu gwaloye lanya fitina ma wa wa ga ke sai eti siyasa ko eti addini annabi ga bici da na wucin galu gwaloye ba ma wa ga za alkhairu kendo na wa ta be fitina na a ta ga alkhairu wa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mai ke da an kaliji ete ne wugwa ga musulmin tuya gan da fitine e wani fitina kan doron waju marayigi e za mu gira yi za mu da asare e wani annabi sallallahu alaihi wasallam wuga yi hadisiya al-imam al-bukhari gan da muslimi so ci gweman ko guba ban nan ga awwalu ma yuqda bainan nas yawm al-qiyamah fi dima shari'a na kanji etiye za wangi jo kiyama na e bayan na daga da bo be gani be doji na mu yi fi dima eti al'amarin zai ji gira yi doji na shari'a zai ji wu doji na ga soci akan ji ko kiyama bo ken dona haki aki na gwi tuya soci mini tunaji na kai gandi fo kiyama na isalla na a ce ga haƙƙi suna dabe waje a gai su ya dojina na kashe riyun ji foki ya mai na iki ha rayu gi zai ji gira yau jina gogo ga jiye da agada ya na jeje na gira yi fata na wani ebe na yi na ji doku na gira yi eza ji fibo be sun na adini a ya e gira yau eza yi fibo be sun na ijewe ga ya e gira yau adde zai ji zawon e gija a yan wazon ebo guda a yin siyasa wani wani wako eba san ci magan wagan sai yin gawa yin doci da nakan sace yin zawon yau ko yin gi zakan yau ko yin gi zagi zan doci ko sha zan doci wani loce da wa bagun doci ne bagun bagun shi bo zan doci ma tun bai za su ci ala sun wani wa yanda ce zana ka kwace zawan gibo ba to je yanda ai bai bo jama'a musulmi je en na wanya iti ya gani biwin alkhairi da ba ko kuki wa laijo wa mutode so de wanda za je su ke mulki wuce ba jama'ai musulmi shi itiya yi dai addu'a addu'a su ku yayi dufe lafiya in tsaza kirki ju yayi na jiga gafe amfaniya al'umma jina su ko tsaye gan na irin dore alhamdulillah sai ku gan bakin da alkhairi to lokacin ba wuri kan yi na ne amma ya wa gami lamina na kama yi kokoro jiya wato ya tiya binakun na wani da ya gasa gata ba gindo shi yau ló bá a gají ipa gígí ẹ̀rẹ̀ àfẹ́ káyà ẹ̀ gúnjọ àgbàjíjọ wákà àgbàjí èjì ńnà kó bọ̀ àgbàjí èdè kátà kó àgbàjí èdè ńnà káyà bẹ̀ sì gé wákà káyà ní àgbàjí èjì fún mẹ́ra nígbà yẹn náà ti dé ṣẹ̀ríà ìsìlámù. ga ẹ bá yẹn na ga haki ke misali da na jina wasu ya zai fi weti ya e zan zagi bi na kun ita e ce al'amarin yadda na wagwa sun dana muke oga gan zagin na dai haki da ba yin ba gide gan yin ga amma ya zan zagin na dai haki da ya gun nga mana man shiga yanayi sababi ya ci cin aya ya bu bai so ce ga yi su yi kumun lahu fi auladikum zakari mitlu hazil unsayain so ci gan wani jiye foro ya ci al'amarin ya giye na jiyi ito yana gani bai yana ke da ayi da hakki da duke na je na amma bai ga zuli zakar egibagi mislu hazil unsa yani muga de jikagu guwo egin zagi de jikagu su en na wagi ga gin zagi na dawana man jiga sababi sababin cikin ayan nana kendo na hadisi al-buhari bai muslimi bena a ga yi sahaba na iga sado egin rabi ana nga mugallagin zagi gube ube batu tuci soko sallallahu alaihi wasallam ga ya ba mu fana yi ga da na uwe kwen uhuda ndagiya ya gin na shi man ga ya gin baba dukiya ne zaba gin na lugwa na wagwa sun yi bayani ume wagin na ja lalo ya o wo madde kagwe ya wo lalo a e bona ya gin zagi lalo ya wo babu wa wai de bukata wona mu ga lalo ya wona ndagiya magwa sun azikiya annabi muhammadu fai gangan bai yi mai sadin ga tsoci ga hukunci ba yi ta al'amarin nan tsoci fai cin ayayen yi kuma lahu fi auladikum li zakar misla hazal unsa bando coso ce ga ya gallin rijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla min aw kasur bai kaya wa gbabatuna so ci ga ba gide dabo zagi ma dedabo bai wa doku tuna ba gide dabo zagi ma dedabo bogo galagwa su kaya gundoro ma sai bai izini ya giwon zagi to ga gude hakki dabo na gai ga kokoro ga ce alamar yin zalunci na bagin da ciji ko ginin san da ciji aja ji aja ce ya zagi bi na kuna so so ya yi koyan tauba jin to ba ga bo ya gina lokacin sala ne kina ne dai lubi yi na sala su ba da ba ne ku gutsun ga wa minti shi bai gutsun yi sala ya e zuru efin ni ga ke minti a goge gute <clears throat> minti shi di ba sala ya <clears throat> lásìrò efi kúni ká kí mi tìgú sùn e ẹ magrebu efi gútu àbá ká kí mi tìgú ọbẹ gútẹ nyá ìṣá efi gútu tá ká kí mi tì gútu tá na bàbá ká bó yà jí nínú سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته